Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro mu da wani la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da baya kuma kere da sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin a yau ranar Litinin takwas ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfila yau Litinin Birtaniya ta buɗe dukkan makarantunta bude makarantun na zuwa ne yayin da kasar ke ganin mace-mace sanadiyar virus mafi sauki tun cikin watan oktoba Papa Roman Francis ya bar kasar Iraki yau Litinin bayan rangadin wuni hudu da ya yi a kasar inda ya gana da shugabannin Krista da na Musulmi ya kuma musu wa'azi a kan zaman tare cikin aminci. China tana gudanar da atisayin soja na wata guda akan tekun nan da ake takaddama a kai domin nuna wa kasashen yammacin duniya cewa ba za su iya kwace iko wannan ruwa mai muhimmanci ba. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa yau ci ranar ƙarshe ta shigar da ƙorafe-ƙorafen zaben shugaban ƙasa da aka yi a Nijar zagaye na biyu. kowane shaidu jam'iyyar 'yan adawa za ta gabatar? sama da ƙuri'u dubu ɗari tara ne kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan adawa muhammad usman ke zargin an yi amfani da su wajen tafka magudi a zaben 21 ga watan fabrairu a najeriya kuma bayan da babban bankin kasar ya fitar da wani tsarin bayar da tukwici ga mazauna kasashen ƙetare da ke aikawa da kuɗaɗe najeriya za ku je da masana ke kallon shirin ni a halin gaskiya ina ganin kokarin jajircewan shi da yake yi na game da tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe da ake kira ma sabon bakin mai na najeriya ya tabbatar da ya shigo da su haka kuma da yake yau ranar takwas ga watan maris rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar mata ta duniya za mu duba kalubalen da matan ke fuskanta sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar. sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keli. A yau Litinin Birtaniya ta buɗe dukkan makarantunta. Buɗe makarantun na zuwa ne dai yayin da ƙasar ke ganin mace-mace sanadiyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan Oktoba. Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi kashedi ga kasashe mambobinta da kar su sayi rigakafin covid-19 daga kasar rasha tunda yake kungiyar ta eu bata kammala nazari akan kamfanin harada magani na sputnik ba duk da wannan kashedin kasashe da dama ne suka yi yunkurin sayen rigakafin cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau litinin cewa akwai kimanin mutum miliyan 117 da suka kamu da coronavirus amurka dai ita ce kan gaba wurin kamuwa da cutar fiye da kowace ƙasa inda mutum miliyan talatin suka harbu kanin indiya mai mutum miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari biyu ke ta biyu sa'annan brazil mai mutum miliyan goma sha ɗaya take bi musu ta uku Papa Roma Francis ya bar kasar Iraki yau Litinin bayan ragganin wuni hudu da ya kai a kasar inda ya gana da shugabannin Krista da na Musulmi ya kuma musu wa'azi akan zaman tare cikin aminci. shugaban iraki barhan saleh yana cikin waɗanda suka yi bankwana da francis a filin saukan jiragen sama na bagadaza a yau litinin a ranar lahadi paparoman ya kai ziyara a birnin masol wata babbar tungar mayakan is inda ya yi addu'a ga mutanen da suka mutu a yakin iraki a wani dandalin birnin pope francis ya kuma yada zango a karakosh wani tsohon garin mabiya addinin krista inda rundunar isis ta mamaye kasancewar kirista a iraki ya samo asali tun ɗaruruwan shekarun addinin a baya amma kirista da suka rage a yau ba su fi 'yan ɗaruruwan dubbai ba china tana gudanar da atisayen soja na wata guda akan tekun nan da ake takaddama a kai domin nuna wa kasashen yammacin duniya cewa ba za su iya kwace wannan ruwa mai muhimmanci ba kana sauran kasashen yankin asiya da ke ikirarin suke da ikon ruwan su daina dogaro da taimakon amurka game da ikon yankin in ji wani mai sharhi akan yankin hukumar kula da harkokin ruwa a beijing ta sanar a watan da ya gabata cewa za a gudanar da atisayin ne daga ranar 1 zuwa 31 ga watan maris a tekun kudancin china za su killace wani yanki da kusancinsa da ruwan lezo da ke tsakanin hong kong da vietnam zai kai kilomita biyar in ji hukumar a wata sanarwar shafin yanar gizo a tisayin china na lokaci mai tsawon martani ne ga dokoki goma a kan walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa wanda suke baiwa jiragen sojan amurka damar ratsawa a tekun mai girman kilomita miliyan uku da dubu ɗari biyar a bara da ma watan da ya gabata in ji masu sharhi Kafin ba bai sake damar da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda wa'adin karɓar ƙorafe-ƙorafe kan zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa ke cika. Kwamitin yakin zaben ɗan takarar jam'iyyar RDR canji ya sanar da cewa yau ɗin ne Alhaji Mamman Usman zai shigar da nasa ƙorafe-ƙorafen don ganin ko ta soke sakamakon wasu gundumomi da yake zargin an aikata ba daidai ba. Wakilin muryar Amurka a mai wani Barma ya aiko mana da karin bayani. sama da ƙuri'u dubu ɗari tara ne kwamitin yakin zaben ɗan takarar 'yan adawa muhammad usman ke zargin an yi amfani da su wajen tafka maguɗi a zaben 21 ga watan fabrairu waɗanda kuma ɗan takarar zai gabatar da su a yau litinin a gaban kotu a matsayin hujjoji sakataren jam'iyyar rdr canji dr sani abdu wanda ya karanta wa manema labarai bayanan da suka tattara daga wannan yanki zuwa wancan ya fayyace irin barnar da kwamitin yakin zaben muhammad usman ya ce an tafka Dans la région de Tawa, sur les 44 communes, 36 communes se sont particulièrement illustrées dans ces fraudes massives. tursasawa wakilansu da bindiga a runhunan zaɓe da cika akwatuna da ƙuri'un karya tare da rubuta jabin rahoton ƙarshen zaɓe na daga cikin abubuwan da kwamitin ke zargin sun faru a ranar 21 ga watan na fabrairu a wasu yankuna saboda haka ya ce muhammad usman da abokan tafiyarsa na kafin 21 da acc da frc ba za su yarda a kwace musu galabar da suka samu a zaben nan ba. Le président Mahaman Ousmane et le parti politique qui le soutient ne sont pas prêts à cautionner un énième hold-up électoral. A yau ne wa'adin shigar da korafi a gaban kotun tsarin mulkin kasa ke cika a cewar daraktan yakin neman zaben dan takarar RDR canji Honorable Falki Basharu sun kammala hada komai don gabatar da kokensu akan bukatar kotun ta soke sakamakon yankunan da irin waɗannan abubuwa na asha suka wakana. Ko ina aka yi kurakurai muna da shaida yawan ƙuri'a wadda ya zamanto an ka sata wa'anda ya zamanto an ka gilme da su don a zuba wajen wato kandida na hanyar gwamnati ba mu yarda ba mu yarda ba wannan cutar da aka yi a runhunan zaɓe iri-iri ya zamanto bisa gare shi ne za a ce muna ga wanda shi ne zai zama shugaban kasar Nijar. Wannan ba za mu yarda ba, ba za mu amince ba. To sai dai a tasu sanarwar jam'in kawancen coalition Bazum 2021 masu goyon bayan ɗan takarar PNDS tarayya wanda hukumar zaɓe ta bayyana a matsayin wanda ya lashe zaben na 21 ga watan Fabrairu sun jaddada goyon bayan su a gare shi. Suna masu cewa ba su da wata tantama a game da nasarar ta Bazum Muhammad saboda haka zuwa kotu ba zai ɗaga musu hankali ba. Yahuza Sadisu na daga cikin kakakin wannan kawance. Kawancen jam'iyyu masu goyon bayan shugaba Muhammadu Bazum na jiran sakamakon karshe na zaben shugaban kasa zagaye na biyu cikin tsanaki da nutsuwa babu ta baba babu kwankwanto kotun tsarin mulki za ta tabbatar da bazum a matsayin shugaban kasa kawancen jam'iyyu masu goyon bayan shugaban Muhammadu bazum na kira da babbar murya ga al'ummar kasa gaba daya mu kasance tsintsiya maɗorin ki daya nan gaba a cikin watan nan na maris ne kotun tsarin mulkin kasa za ta bayar da sunan wanda zai gaji shugaba mai shirin barin gado isu muhammadu a tsakanin basun muhammad da muhammad usman sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gai da sule mummuni barma har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga baba dauke da karin labarai Meghan uwar gidan Prince Henry ta zargi iyalan masarautar Birtaniya da nuna damuwa akan irin baki da fatar ɗansu zai yi, lamarin da ya kusan sa ta kashe kanta a wata hiran fayyace komai a gidan talbijin wanda ka iya girgiza masarautar. megan mai shekaru 39 wanda mahaifiyarta bakar fata ce kanin mahaifinta farar fata ta ce ta jahilci al'amarin kafin aka aurar da ita a masarautar a shekarar 2018 amma kuma ta kare tana tunanin kashe kanta da kuma yin illa ma kanta bayan da ta nemi taimako kuma bata samu ba megan ta faɗa cewa ɗanta ta'aci mai shekara guda a yanzu an ki bashi lakabin yarima saboda damuwa da ake nunawa a masarautar game da irin duhu da fatarsa zai yi idan ta haife shi sai dai megan ta ki bayyana wanda ya nuna damuwar kamar yadda herin ya yi wanda ya ce iyalansa sun katse musu taimakon kuɗi kana mahaifinsa prince charles ya bashe shi wani lokaci ma ya ki ɗaukar wayarsa fadar ta buckingham ba ta bayar da wani martani nan da nan akan hirar wanda aka watsa ta da sanyin safiyar yau litinin a birtaniya a ƙarshe yau litinin 'yan sandan italiya sun kama wani ɗan asalin algeria a birnin bali da ke kudancin kasar wanda ake masa zaton yana cikin kungiyar is kano ya bada taimako ga harin shekarar 2015 da aka kai wa paris da ya kashe mutum 130 'yan sanda sun gano dan algeria mai shekaru 36 da cewa shine asmani tumani kuma an fi sanin shi da tommy maharaz labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla bayan da babban bankin najeriya ya bada sanarwar bullo da sabon tsarin bada tukwici na naira hudu a kan kowace dala guda ta amurka da aka aika najeriya ta banki domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa hakan ya jawo martani daga masu hada-hadar kudaden waje kuma wakilinmu a Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. yanzu haka dai yan najeriya musamman ma dai masu mu'amala da kuɗin dala ta a ƙasar amurka na ci gaba da mai da martani game da wannan mataki da babban bankin najeriya ta ce za ta fara ɗauka tun daga yau inda ta ce za ta dinga ba da tukwicin naira hudu akan kowace dala ɗaya na amurka da aka aiko da ita daga kasashen ƙetare matakin wanda babban bankin najeriya ta ce na wata biyu ne wato kwanaki sittin zai zama tamkar gwaji ga kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na taimakawa masu turo da kuɗi ta ƙasashen waje bin hanyoyin da suka dace maimakon na sako na hannu da hannu sabon tsarin na babban bankin najeriya zai shafi masu turo da kuɗaɗe ne ta kamfanonin ƙasa da ƙasa da ke hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare da aka fi sani da imo irin wayannan kamfanoni dai sun haɗa da moneygram da kuma western union alhaji aminu gwadabe shine shugaban kungiyar masu canji a najeriya kuma na tambaye shi ya suka ji da wannan mataki na babban bankin najeriya sai ya ce da daidai wannan tsare-tsaren da ta bankin tsakiya take yi a game da karkashin gona central bank mr godwin emefiele ni a halin gaskiya ina ganin kokarin cewa shi da yake yi na game da tabbatar da cewa wa'annan kuɗaɗe da ake kira ma sabon bakin mai na najeriya ya tabbatar da ya shigo da su idan ban manta ba cikin wata biyu ya kawo tsare-tsaren da yake za a tabbatar tabbatar da wa'annan kudaden suna shigowa saboda amfanin su ina ganin kokarin shi kuma ina mai kira da ya ci gaba da duba duk hanyoyin da za a hanyoyin samun kuɗin mu na ɗaya kaga sai da gubataccen mai ne sai da kayayyakin gona ne da kamannin su da kuma masu kawo kuɗi wanda ake ce ma portfolio investors da kuma direct investors sun kada sai ga wannan kuɗin da 'yan najeriya da suke waje suke turowa ma bai kai su kaga ba abin da za a yi wasa ba ne kuma ina ganin shi yasa shi gona ya ga cewa lalle ya dace a wata sanarwa dai da babban bankin najeriya ta fitar ta bayyana cewa akalla da amurka miliyan talatin ne ake aiko da su daga kasashen ƙetare a kowane mako wanda yan uwa da abokan arzika ke aiko yan uwansu da ke zaune a najeriya a cewa babban gwamnan bankin najeriya godin emefale matakin ya biyo bayan irinsa ne da wasu kasashen duniya suke ɗauka musamman ƙasar kasar pakistan da bangladesh wayanda ke da ɗimbin 'yan kasarsu da ke aiki a kasashen ƙetare kuma suke samun irin wannan takwaici a duk lokacin da suka aike da kuɗaɗe zuwa cikin gida kudaden da 'yan najeriya ke aikowa 'yan uwansu dai za a iya cewa yanzu yana kankankar da kuɗaɗen da najeriya ke samu ta kudaden shiga na man fetur baban ya ci firamare amurka daga najeriya a gai da babangida jibrin duk ranar takwas ga watan maris rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar mata ta duniya domin duba nasarori ko kuma kalubalen da matan ke fuskanta daga maiduguri wakilinmu haruna dauda biyu ya haɗo mana rahoto kan wannan babban rana a ranar takwas ga watan maris din kowace shekara rana ce da masar dinkin duniya ta ware a matsayin ranar mata na duniya wanda akan duba irin nasarorin da mata suka samu ko kuma akasin haka da ma irin matsalolin da mata ke fuskanta taken wannan rana dai na yau shine shugabancin mata cikin wannan yanayi na annoban corona wanda kuma ta kasance babban annoba da ta addabi duniya baki daya sai dai a iya cewa wannan ba shine babban matsalar da ke addaba matan da ke shi a arewa maso gabacin najeriya ba musamman ma jihar borno da ke da dubban yan gudun hijira yayin da wasu ke samun mafaka a gidajen yan uwa wasu kuma na ci gaba da kasancewa a sansanin yan gudun hijiran na zai ziyarci ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri don jin irin halin da mata ke ciki na kuma so zanta da wata da ta ce sunanta maryam bukar kuma ta fito ne daga garin bama wanda zaka take da shekara shida a wannan sansani ba tare da miji ba kuma tana tare da ta guda shida tare da ita wacce duk tsawon wannan shekaru ba san inda mijinta yake ba kuma an bada nauyin waɗannan yara. alhamdulillah don biya kwa ba ila yau na kuma santa da wasu mata matan da na samu suna ɗinkin hula amma yadda hina ta kasance da su. Kina ga kina ɗinkin hula ko? Ya binci daga na kika zo Da wani gari ko zo? Kwandiga. Daga kondiga ko? Eh. Gujin hijira ne kawo kunan? Eh. Shekara nawa yanzu kina nan? Biyar. Shekara biyar? Eh. eh yanzu wannan hulan an kin nika me zaki da shi? Za mu sayar. Eh za ku sayar ku ci abinci? Eh. Oh, kina da yara a gaban yara? Akwai. Hawwa baba gana. Daga na kika zo? gashi kin kuna kuna naga kina dinkin hula a nan tun yaushe kika zo mai dubai ka zo na wannan sassan yan gudun hijira shekara biyar nan kuna kawar mela to wannan hula kika dinka me zaki da shi Na sayar ma sayarwa kike yi eh. kuma ku ci abinci da shi kina tare da yaran kina nan da mai gidanki eh. sai dai wannan rana na zuwa ne a daidai lokacin da mata da kananan yara ke ci gaba da fada cikin wani mawuyacin rayuwa a ma na rasa su hakan ya sa na tambayi kwamishinan harkokin mata na jihar Borno Hajiya Zuwaira Gambo ko mai gwamnatin take yi game da irin waɗannan mata to alhamdulillah mu dai a fannin mu na mata ana koya musu sana'a a ƙauye din da birni domin su samu su kula da iyalansu makaranta kuma a yadda kuka sani makarantar mu ba biyan kuɗi ake ba domin mun kula wasu ma suna hana yaran su zuwa makaranta domin ba su da naira 20 da naira 30 da za su yi a guzurin tara to da mai gida ya ga aka ce to a je a nemo irin wayannan mata wanda in an tallafa musu yaran su za su amfana su samu suna zuwa makaranta ana maganan ah, batun matsalolin da yake fuskanta ma wannan jiha ya shafi karancin ilimi me kuke wajen ganin cewa mata sun samu ilimi na zamani da na addini so in ka lura yanzu yawancin makarantunmu ko na sangaya ana haɗawa da bu akwai wata makaranta ta sayyada hafsat kwanan baya mun je mun gani tana da ɗalibai mata dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in yawancin kuma yaran da ke makarantan waɗanda suka rasa iyayensu musamman 'yan gudun hijira a cikinsu wasu har sun tafi university hajiya zuwa daga muke nan kwamishinan ma'aikatan harkokin mata na jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so, kamar kullum za ku zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke Jama'a sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon, za mu karkare shirin na nazarta halin da makarantu suke ciki a Najeriya. tun bayan da mahukunta suka ba da umarnin komawa makarantu. A baya dai kun ji halin da mafi akasarin makarantun suke ciki na rashin samar da wadatattun kayan kariya ga ɗalibai da malamai a makarantun don guje makamuwa da annobar coronavirus. Wannan makaranta mun kirkiro club na COVID-19 da abin da mun kai shi ne mun ka kirkiro kwamiti mun ka bata chairman master dinmu shi a chairman sannan mun ka bada mutum goma wanda za su rinka kula da wannan matsala duk abin da ya taso mu a shirye muke ko makaranta shirye take ta ga cewa ta ɗauki ta mataki cikin gaugawa yadda za a kai kuma alhamdulahi wa'annan matakai da allah sa muka ɗauka insha allahu babu wani matsala da ya faru game da covid-19 insha allahu Gwamnatin tarayya ta sama doka hannu cewa a waɗannan ka'idoji ko kuma dokoki da an kasa na face mask na wanke hannu na distancing cewa wanda duk bai bi shi ba za a hukunta shi a ci shi tara ko kuma a kai shi gidan yari to ina kira ga jama'a don allah mu ba gwamnati jiha da na tarayya goyon baya don su suna yi ne saboda kare lahiyar mu babu gwamnatin da za su a ce ta rasa mutum guda to kuma su sakaci ne gare su idan har ba su ɗauki wannan mataki ba don haka kada a ce ai menene kaza kaza a'a a yi kokari a bada goyon baya don mu tsira da mu kuma a shari'ance ma ko da kirista kake ko musulmi shari'a ta ce ka ɗauki matakin da zaka kare kanka ga ɗaukan cuta ko kuma faɗa wani haɗari ko matsala na rashin lahiya saboda haka tunda haka ne eh, shugabanni sun kira don su ga cewa sun kare mu kuma allah ya kare mu don allah mutane mu yi kokari mu ba su goyon baya a tafi a tsare a bi doka a zauna lafiya domin akwai wuri na musamman inda aka yi waɗannan masu cuta sunana zakariya basiru daga abdullahi fodio day secondary school birnin kebbi na ji a cikin rediyo an yi bayani cewa shugaban kasa ya samu doka hannu cewa duk wanda bai sa face mask an haka gan mai doka za ta ci shi tara ko kuma ya yi wata shidda gidan yari makarantar mu ta haɗu matakai da yawa wanda ya zancen dori aji za ka iya samun mutum arba'in hamsin amma yanzu ga aji guda ba a wuce aji mutum goma sha biyar sannan akwai botikai da an ka aji na akwai sanitizers ko kuma botikai na ronin wata wanda an ka aji wanda ya zan ko shi ɗalibi zai zo shi wanke hannu ne kamin akai akai sannan kuma nan wajen assembly ma ana kara yi muna bayani cewa a zo da face mask duk wanda bai zo da face mask ma har punishing ɗin shi ake yi haka zalika ma akwai social distance wanda ko wajen assembly ma haka cikin aji ma ana ba sai malamai na horon mu kwarai sosai da sosai akan gaskiya kula daga wannan cutar ta covid-19 duk waɗannan matakai za su yi kyakkyawan nasara ne idan hukumomin makarantun sun samar da ruwa ko man tsaftace hannu Babban mataki ga dalibai da sauran jama'a shine kula da tsafta da dagewa wajen kaucewa shiga hargitsi ko turmutsutsun jama'a. Hakanan da garzayawa ɗakin bincike ko sanar da jami'an lafiya in an ji alamun ciwon annoba. A daidai lokacin da ake kukan rashin kayan kariya daga kamuwa da ita wannan annobar. Wasu al'umma kuwa suna miƙa ƙoƙon bararsu ne ga mahukunta da su agaza musu don samar musu da kayayyaki da za su more ilimin zamani. Nasiru gare ka. ginshikin ilimi na daga tushe ne inda ake cusa darajar ilimin a zuciyar ƙananan yara kullum mukan ce yara manyan gobe ne don shirya rayuwar tarbiyyar yaran su zama shugabannin gobe na gari sai mun inganta ilimin makarantun firamare hakan zai yi nasara ta hanyar gina ingantattun azuzuwa da samar da hazikan malamai da ke samun albashi mai kyau da kuma kayan karatu nan makarantar firamare ce ta garin tashan dawa da ke yankin karamar hukumar bauchi a jihar bauchi arewa maso gabashin najeriya Rannan ina dawowa Abuja daga Gombe sai na tsunduma wani dan kwazazzabo a kan titin da aka murje don shimfiɗa sabo da hakan ya haddasa tsagewar kariyar injin mota ta ta ƙasa. Nan take bakin mai ya yoye da aka tafiya ta dakata. Ina nazarin mafita sai na hango yara inuwar wata rumfar ciyawa suna karatu kimanin mita hamsin daga babban titin. nan take na yanke shawarar ziyartar su ina isa na tarar makaranta ce mai aji uku a gwame guri ɗaya. wato aji ɗaya da aji biyu da aji uku na firamare Ƙarƙashin malami ɗaya da ɗan sa kai mai taimakawa shi ma daya malamin mai suna muhammadu sani ya shaida min cewa an kafa makarantar shekaru kaɗan da suka wuce don ba wa yaran ƙauyen tashin mai dawa damar samun ilimin zamani makarantar da an kafa ta da sha takwas. A lokacin damuna in hadari ya ɗauro yara ka ruga gida inda Malam Muhammadu Sani kan fake a wani masallaci da ke kusa. Malami ya nuna kwarin gwiwa cewa gwamnan jihar Bauchi na yanzu Bala Abdulkadir Muhammad zai kawo wa makarantar ɗauki. Da gwamnatin da ta ɗan manta da mu to amma yanzu bisa ga ikon Allah da muka samu sabon gwamna sai ya kasance ya turo an yi sobe a kullum kuma muna tsammanin cewa za a zo a gina makarantar wanda shi wannan gwamna ba gwamna ne mai wasa ba duk lokacin da ya ga mutane a cikin wannan hali zai zo ya taimaka musu shi ma mai mukamin sarautar gargajiya a ƙauyen ga ladiman tashan mai dawa ya iso bigiran inda ya buƙaci agajin gaggawa daga gwamnatin wajen gina makarantar a bigiren da tuni masu auna fili daga gwamnati suka gwada wanda mai garin ya tanadar don gina makarantar. Idan dai muka samu wannan ilimi din ya zauna a garin namu to ilimi damu shine ci gaban komai da kasan na rayuwa kuma muna rokonta ta so ta yi mana. Yaran na cike da ƙwazo da fatan za su girma su zama malamai likitoci injiniyoyi da sauransu. shi ma malamin sa kai nura haruna wanda ɗan ƙauyen ne ya nuna fatar alheri cewa wata rana dai za a ga ginanniyar makaranta a ƙauyen nasu me zai yana da yardar Allah wata rana mu taro a garin tashan mai dawa don taron kaddamar da sabuwar makaranta don amfanin waɗannan hazikan yara. Abdul Musharam Muhammad muna so ya gina mana makaranta da aji ɗaya da aji biyu da aji uku har firamare har sakandare malamin makaranta. Daga garin tashan mai dawa a karamar hukumar Bauchi ni Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauko rahoton. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin abokin aikin namu nasiru adamu el da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da kuma wadda ta ba da umarni julie lazarus gratiam ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. To a gai da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. Sakon farko ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Nabi Rijau, ya ce VOA Hausa. hana yin mukabala tsakanin malaman jihar kano da abdul da kotun jihar ta kano ta yi ya yi daidai domin wallahi babu abin da wannan mukabala za ta haifar in ba fitina ba sako na gaba ya fito ne daga malam usaini dangote karasuwa jihar yobe najeriya ya ce salam voa hausa maganar gaskiya mu talakawan najeriya ba matsalar allurar rigakafin cutar covid-19 ce a gabanmu ba kamar yadda muka ga gwamnati tamar da hankali a kai ya kamata ta yi ta mai da hankali wajen inganta harkokin tsaro da nima wa 'yan uwana matasa ayyukan dogaro da kai muddin hakan ya faru to sai komai ya zama tarihi a ƙasar nan sako na gaba ya fito daga baba gana alhaji nuciyawa cakal ya ce assalamu alaikum murya amurka albarkacin wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin mata zan yi amfani da wannan dama domin na yi kira ga hukumar majalisar ɗinkin duniya da manyan ƙasashe masu ƙarfin faɗa a ji a duniya da su yi ƙoƙarin kawo ƙarshen tsangwama da cin zarafi da ake yi wa iyaye mata a sassa daban-daban na duniya. Sakon haɗin gwiwa daga Ibrahim Musa wa Barikin Ladi jihar Filato tare da Sani Mai Manja kasuwar Barikin Ladi jihar Filato a Najeriya. mu na ƙarshe na cewa Assalamu alaikum sashi Hausa da muryar Amurka. Da fatan kuna lafiya Allah ya sa hakan amin. Da Allah ku bani dama yau don na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya lokaci ya yi ya kamata a kawo ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro da ke addabar ƙasar musamman yankin arewacin najeriya da kullum sai an sace ko an kashe mutane a karkara domin idan har gwamnonin jihohin yankin kudu maso yamma za su ɗauki matakin har a bisa ana neman sasantawa da su saboda koran fulani da ke zaune a yankin to ita ma arewa ta nemo mafita akan abin da ake yi wa al'ummarta sako daga usman manuka mai ruwa road funtuwa madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. tosar filo a ƙarshe a yau litinin birtaniya ta buɗe dukkan makarantunta buɗe makarantun na zuwa ne yayin da ƙasar ke ganin mace-mace sanadiyar virus mafi sauki tun cikin watan oktoba ƙungiyar tarayyar turai ta yi kashedi ga ƙasashe mambobinta da kar su sayi rigakafin covid-19 daga kasar rasha tunda yake kungiyar ta eu ta kammala nazari akan kamfanin harada magani na sputnik ba duk da wannan kashe din kasashe da dama ne suka yi yunkurin sayen rigakafin masu raro a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin man na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za ku iya zirta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa.com da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin babaya ko makeri da ta na gabatar da shirin da kuma juyin lervis gresham wadda ta bada umarni na ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa mu dakaci shirin yau da gobe shirin matasa